Sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin daga nan birnin Yamai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau ne musulmi ke raya dare domin zagayarwar ranar aihuwar manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Garin Kyoto na ɗaya daga cikin wuraren da musulmi suka fi kwarara domin raya daren Maulud. Muna ɗauke da ma'anar Maulud a cikin wannan shiri. Kasancewar jami'an tsaro a United states jihar Delivery ta kawo ƙarshen fitar da zakka da wasu mutane ke tilastawa al'umma to sai dai kuma akwai wasu matsaloli na daban. kai da kawo na makiyaya da dabbobinsu wato na wakana tare da matsaloli a departamentar ɗin gaya mai iyaka da kasar benin da kuma najeriya muna dauke da karin bayani a cikin wannan shiri a yau 19 ga watan nuwambar wanda ya zo daidai da 12 ga watan rabiul awwal ne musulmi kiraya daren domin tunawa da aihuwar manzon allah muhammadu sallallahu alaihi wasallam a nan nijar ana raya wannan dare ne a garin kyoto mai tazarar kilomitoci 125 da birnin yamai a jihar doso shek barham abubakar mamba a kwamitin tsare-tsare na wannan sallar ko kuma maulud ya yi wa michel deji karin haske ta wayar tarho Mafi yawan al'umma musulman duniya suna sallatar zagayowar wannan rana a yayin da a cikin alkur'ani mai tsarki yake cewa annabi Muhammad shine mafi cancanta hasken rahama da babu wani ɗan adam da ya samu matsayinsa. Annabi rahama ne ga dukkan al'umma kenan a ranar zagayowar haihuwarsa babban rana ce ga al'ummar musulmai. Don haka ne a kowace shekara mukan haɗu haɗu domin bikin ranar zagayo haihuwarsa a cikin farin ciki da annushuwa. A wannan shekara a karo na 66 kenan da ake bikin sallar zagayo haihuwarsa a nan Cota. Shaka Barham kenan a hirashi da Michel Deji. a nan yamma musulmai da dama ne suka yi mahaɗa a wurare daban-daban kamar rumfoyin wadata domin ɗagawa zuwa garin kyauta daga cikinsu akwai Muhammad da Alkhair Ibn Shakka Tahiru wanda ya bayyana cewa yana matuƙar jin daɗin yin maulidi a kyauta. Muna zuwa ne maulidi a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan maulidi dai murna ce ta samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan muna ganin wasu ba maulidi kawai ba wani kamfani gare ka sai ka sa ma maulidi arziki ne kawace ta duniya mu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kawace ta duniya da lahira gare mu kenan ko maulidi dole ne mu ga suka tashi kuma muna da malamanmu suna da hujjoji kuma muna ganin hujjojin da ake na maulidi mun samu muna ji muna gani kuma gashi waɗanda ba su yi maulidin ba suna yi ma abubuwan da ba su kai maulidi kawa ba sun yi mai maulidi don shi ko shi ya samu ka gaskata shi kuma za mu insha Allah. fitar da zakka da wasu mutane da ba san ko su wane ne ke yi ba a karamar hukumar karkarar inatas a jihar tilibiri ya tsaya a sakamakon kasancewar jami'an tsaro da ke gudanar da sintiri a wannan yanki babbar matsalar da ta fi damuwar hukumomin karkara a yau ita ce hare-hare da ake kaiwa al'umma daga watan mayan kawo 16 ga watan novemba na wato na Nuwamba na 2018 mutane 56 suka rasa rayukansu a cewar mataimakin magajin garin karamar hukumar Inates a Salak Alhamdu a hirar shi ta wayar tarho da gungun Muhammad Dantani. nan zuwa shekaran jiya sha biyar na wanga wata da muke ciki mun lissaha mutum hamsin da shida da suka mutu wannan abu shine ya dama muna kai ba zancen zakatu ba mutane su zo su kashe ba a san ko su wane ne su ce da shi yanzu dai iko yana daji in Allah ya yi sun samu su rage shi ko ko su tare da shi kwata-kwata. Kun yi wani babban taro satin da ya wuce ko bisa menene kuka yi ko a ina ne kuka yi shi? Ya sanne aka yi taro horob ne sarakuna mata ƙasa da samari da autorite suka hadu bisa ta kwanciyar hankali paske mutane suna haduwa suna zama su yi fira suna wa su samu magani abin da ya shafa musu da kai a gaba sha Allah nan zuwa sati biyu ko uku muna shirin zuwa islamai kowa ya gai matsalolin da ya suke gani da wani dubara ne ya kamata a yi a samu kare da waga matsala da muke fuskanta. ruwan kogin isa sun yi hahawar da ba sabon ba ita dai wannan hahawar ruwa da ake kira kiri sudanian ko kuma kiri noir akasari ana fuskantar ta ne tsakanin watan janvier da kuma fevrier wani kwararre a harkar ruwa a hukumar kungiyar kogin isa ta abn ya bayyana cewa tsawaitar lokacin damana da kuma tattaruwar rairai a kogin su ne umar ba'isar wani hahawar ruwan wato na gabanin lokaci da aka saba a bana sai mu saurari kwararren kulibali barema a hirar shi da rukayetu abdurrahman A fuskar Yamai akwai abin da ake kira hauhawar bakaken ruwan isa. Mafi akasari ƙarshen watan Nuwamba ne suke farawa zuwa watan Shineru. Akwai shekarar da ruwan suna iya kai har watan Fabrairu. A hali yanzu waɗannan bakaken ruwan isa sun zo da ƙarfi idan aka misalta da shekaru biyu na baya-bayan nan. Hauhawar ruwan yana da nasaba ne da ruwan da aka samu a watan Agusta da kuma manyan ruwan saman da aka samu samu a cikin Nijar har zuwa watan Oktoba. Abin ya yi kamari ne saboda ƙasar da ta rufe zurfin kogin Isa. Kenan ruwan suna hucewa inda suka saba biya. A wannan shekara ta 2018 mutane miliyar hudu da rabi a faɗin duniya ba su da wuraren yin bayan gida mai tsafta a cewar wani rahoton haɗin gwiwa na hukumar lahiya da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato na shekarar 2017 a nishar wani bincike da ma'aikatar ministan albarkatun ruwa da tsafta ta gudanar a shekarar 2018 ya nuna cewa mutane miliyan wato 13 ne ke cigaba da yin bayan gida a hilin allah ta'ala kashi 23 cikin 100 kaɗai ne ke amfani da magewayi usman dambaji shugaban kungiyar 'yan jarida da ake kira rejiya ya yi wa Maryama Genda ƙarin haske. An ka ɗauka kamar cikin Niger muna da kusan mutum miliyan goma sha uku zuwa goma sha hudu wanda suke bayan gari a waje ba cikin salanga ba. Kaga wannan ya yi ba mu kamar wajen ɗigo saba'in a saman ɗari da yan Niger wanda ba su zuwa banɗaki ɗaki su bayan gari. Kaga wannan matsala ce musamman ga yanayin mu ko matsala ce ga lahiyar jikin mu. An ka ɗauka yan Niger masu aiki da salangaggi gini a ƙauye ko a maraya su ne ɗigo ishirin da uku a cikin kashi ɗari. Kin ga har yanzu a akwai matsala to mafi yawan mutane sun kabi kashi biyu akwai wanda akwai salon gwajin an musu bus zuwa akwai wanda kuma bus da ne zuwa ban ɗaki dole ne gwamnati da san da shinu a kama ma mutane don su samu wannan muhalli mai kyau an ji ka ɗauka cikin duniya musamman wajen yau kullum da sahan ta waye mata miliyan 800 ne suke zama a gida bus su zuwa kasuwa bus zuwa rakwar saboda suna haila idan suna wani lokacin haila nasu ma'aikatar tasu ko kasuwa babu ban ɗaki wanda ya kamata su shiga su gyara wannan harkokin nasu kin ga akwai matsala a cikon shekaru wato ko kuma a cikar kwanaki 500 da yin garkuwa da mata da yara 39 na ingalewa a ranar 15 ga watan nuwamba da kuma zagarowar ranar yaƙi da musgunawa ƙananan yara ta duniya a yau 'yan kungiyar farar hula masu rajin kare hakokin yara sun yi bayani shugaban kungiyar epad da sidiku musa na da ra'ayin cewa ya kamata a yi la'akari da hakokin yara a duk matakin da za a ɗauka Ƙudiri na uku na kundin yarjejeniyar kare haƙƙin yara na duniya ya ce a cikin kowane mataki ko na shari'a siyasa ko kasafin kuɗin ƙasa haƙƙin yara ya dace ya kasance a matakin gaba. Komi yawan miliyarorin kuɗaɗe da zai kama da zai kamawa ga ƙasa ko da za a saki waɗansu 'yan kaso ne don a saki yaran kai duka dai abin da gwamnati take yi ya zama mata tilas su sasanta da waɗanda suka yi garkuwa da yara sasantawar ba wai nuna kasawa ne ba a'a sasantawar tilas ne akan ne da gwamnati ta ratabawa hannu a cikin wannan hanyar ne akwai maganar inganta rayuwar yara kowa ya san rayuwar yara ba za ta inganta ba idan suna hannun 'yan ta'adda rayuwar yara ba za ta yi kyau ba idan ba sa gurin da akwai zaman lafiya da kuma kariya a shi lahadi aka kawo ƙarshen zaman taron gaugawa na ƙungiyar tarayyar afirka a birnin addis abeba na ƙasar ethiopia taron ya taɓo zantuka da dama musamman kawo gyaran huska ga hukumomin wato jagoranci na ƙungiyar bisa shawarar shugaban kasar rwanda paul kagame wanda kuma ke rike da ragamar jagorancin kungiyar tarayyar afirka haka zalika taron ya zanta a game da haraji kan shigowa da kaya da kuma karo-karo na kasashe mambobin kungiyar. Tanani Fude Ahmed ya haɗa mana rahoto gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. Tattaunawar ta mayar da hankali ne ga shafin tsare-tsaren ma'aikatun kamar yadda majalar Jean Afrique ta wallafa. Kawo sauyi a cikin wannan ƙungiyoyin nafiyar Afirka ya shimfiɗi ne kan mahimman abubuwan gamayyar Afirka. Sabon sauyin na tunkarar ƙayyade kwamitin na haɗakar ƙungiyar dan a maido shi a akan kwamishina shidda a cewar shugabannin ƙasashen ƙungiyar hakan zai bada sakunin samun samun ragowa na dola dubu ɗari biyar. Tsarin rairayar shi ma an diba shi nan gaba wani rukunin shahararrun mutane na Afirka ne da taimakon ƙwararrun harabar rairaya za su zaɓen 'yan takarar. Wani babin ya dangantu da harajin shigowa da kaya a wannan fanni haɗakar ƙungiyar ƙasashen ta Afirka ta saka wani asusu da zai zuba jarin kawo mafuta ga rigingumu a shimfiɗar nafiyar kamin su yi kamari. Wannan asusun zai cimma katifin miliyon 400 na dola amma miliyon 60 aka tattara zuwa yanzu kamar yadda majalar jona Africa ɗin ta ƙara bayyanawa. A yau Litinin ne ake soma wasannin da ake kira Festival Emergency karo na 11 a nan Yamai. Shugaba mai kula da wannan wasanni ya ce wasanni ne na kwasantar al'umma tare da cewa taron al'adu ne a wurare na kusa da jama'a. Anguwar Sino da ke cikin gundumar Yamai ta biyar ita ce aka zaba don gudanar da waɗannan wasanni. Shugaban lura da wasannin Umaru Abubakar mai lakanin Betoji ya yi bayani kan abubuwa wato da taron na kwanaki shida ya kumsa. C'est un festival qui se veut proche des populations. Festival ne da ke son ya kasance kusa ga al'umma wasan kwaikwayo da ƙwararru ke yi mafi kusan al'umma. Masu wasar za su wasannin kwaikwayo na drama ga hilin Allah gaban 'yan kallo tun ranar bakwai ga Nuwamba bayar da horo daban-daban suka soma. Akwai ba da horo bisa yanda ake gabatar da wasa tare da 'yan bandariya masu tashe na yami. Mun soma bayar da horo ga matan Seno da ke haro banda. Yau da kwana biyu mun soma ba da horo horo bisa yadda ake shiryar da gabatar da wasa ga 'yan wasa da ke cikin festival din. da kuma wani ba da horo akan wani tsari da muka girka a citoyen kowane dare akwai wasan kwaikwayo biyu da za a yi a garin na festival cikin makarantu muna nufin shiryar da ƙananan wasannin kwaikwayo da ɗaliban makarantar ƙasa da kasa na wasannin kwaikwayo za su yi. Ils seront interprétés par les étudiants de l'École internationale du Bénin. yanzu kuma sai mu na musamman dipatama ɗin gaya a jihar doso mai raba iyaka da kasashen benin da nigeria ya kasance hanyar bi a latilas ga makiyaya masu kai da kawo wato makiyayan kuma na cin karo da matsaloli a yayin da suke ratsawa ga dai karin bayani ta bakin manga sambo umaru shugaban kungiyar makiyaya wato da yi wa wato dauda hassan wakilinmu A tunkarar ƙarshen ayyukan noman damana a Nijar hankula sun karkata wajen shige da fitar makyaya da dabbobinsu kai da kawon da haɗakar ƙungiyar ƙasa ta makiyayan Nijar ke sa ido a kai. Manga Sambo Umaru shugaban ƙungiyar ya bayyana matsalolin da ake iya fuskanta. Shige da ficen makiyaya sha'anin rayuwa ne kamar saura. Aiki ne da makiyaya suke gudanarwa na tafiya daga wannan bangare zuwa wancan domin neman ruwa da abincin dabbobi. Est-ce que ces transhumants-là rencontrent des difficultés? A wani karon suna shige da ficen ne daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Misali ƙasar mu ta Niger suna tashi daga wani yanki zuwa wani yanki. A bisa hanyar suna haɗuwa da matsaloli tare da manoma, wasu makiyaya, hukumomi, jami'an tsaro, haka ma ga waɗanda suke tafiya a cikin waɗansu ƙasashe suna haɗuwa da irin waɗannan matsaloli, balle idan ba sa bisa kan ƙa'ida. n'est pas en règle. Vous parlez des règles. Kana ne Quelles sont ces règles? D'abord. Da farko dai sai kana da takardar shaidar shaushawa, sai ka yi wa dabbobi shaushawa, kai kanka sai kana da katin ƙasa. Kowace ƙasa tana da ƙa'idodin shige da fice. Idan makiyayansu suna son shigowa wajenmu ga ƙa'idodin da zasu su cike. Akwai makiyaya da basu da ma masaniyar hakan, suna shiga kai tsaye ne a cikin ƙasa. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour sensibiliser et civiliser ces transhumants Da farko dai muna da hulɗa da hukumomi tare da waɗansu magabata ta hanyar zauren sasantawa a cikin duka gundumomi na Benin misali. Ya ƙumshi magabata, magajin gari, sarakunan gargajiya, manoma da makiyaya, matasa da mata. Ta hanyar tarurrukan da muke shiryawa muna kutanta musu yadda za su yi shige da ficen ga takardar da ya kamata su mallaka kafin su shiga a cikin waɗansu ƙasashe amma idan ba a wayar da mutane ba abin ba zai yi ba ƙarshen shirin kenan na yau a huta lahiya